عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهب أبى القلب إلا أن يكون متيما هل فضر من بالنبي محيما أبيت بالليل نصارا منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما أساجل فيه الورق ليل وجيرتي نعم وجفني كالمذانب مغرما أنظم در اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحة سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الحضرات وقر وعظما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤذما wanda suke maganar Allah tabaraka wa ta'ala suna ta zikirin shi banda Allah ba abinda suke nufi da wannan abin to su ne abokan zama da haka sai a ƙara haƙuri ko da abin ya fi haka tsawo ana cikin aikin Allah ne hadisi yana cewa a duniya mal'unatun mal'unun mafiya ita duniya gaba ɗayanta abun tsinewa ce duk abun da ke ciki ma abun tsinewa ne sai dai da abubuwan da aka ci suna yi daga zikirin allah da abun da ya jibinci zikirin allah da malami da mai neman sani in ba su ba dukkan su abun la'anta ne to ashe mutum yana zaune wurin da yake ta zikirin allah ko yake sauran zikirin Allah ko da abun ya yi tsawo to ya sai na tare da Allah duk wanda ke tare da Allah kuwa dama abin da ake nema za ka je Allah ya je al'amura da yawa ka ji na ce an Allah ma sabirin kuma al-musulina kuma al-muttaqina abin da ake so dama ana son ma iya ne a koda shi ya zama mutum na tare da Allah tabaraka ta'ala idan tare da Allah da shi kenan duk abin da yake nema a wajen Allah shi ke da duniya shi ke da lahira to duk abin da yake da ba sai ya ce Allah ba ni ba Allah tabaraka ta'ala zai ba shi wannan abu to da haka muna fatan Allah albarkaci wannan zama da aka shirya wanda suka kawo shawarwarin a shirya wannan zama da mu da su duka abin da muke nema na alkhairin duniya da lahira ubangiji Allah ba mu abin da muke jin tsoro Allah ya yi mana wanda suka jagoranci abin don za su zo daga nesa da kusa da shi babban bakon kowa allah tara mu cikin wannan farla mai yawa kasan mu allah ba mu lafiya ba mu zaman lafiya a ci gaba da hakuri a dan saurara ko da an tashi daga nan dai wani abun za a je a ce za a yi yana yiwu abin da za a yi kila a same shi ko ba a same shi ba inda harkar duniya ne amma wannan wurin da ake zaune ba a rasa abin da ake nema wajen allah akan samu abin da ba san da shi ba amma za ta harkar duniya wato kila wakala ce amma shi al'amarin Allah tabbas ne domin su masu zikiri ma idan ana zaune da su ko mutum ba zikirin yake ba to yana cikin wanda Allah tabaraka ta'ala ya masu gabara ya ba su farala da yawa sai ya kara hakuri ubangiji Allah sa mu dace Allah ya sa ya zama lafiya a tashi lafiya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المتقين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 aka gani a cikin posta ta wannan muhadara sunan malami dai shine dr umar muhammad kani kuma ɗa a wajen sheikh malam muhammad kani wanda shi kuma sheikh malam muhammad kani babba ne daga cikin almajiran sheikh mai hula kuma malam ya yi karatun shi na diploma bayan karatun primary da secondary ya yi diploma a law a nan legal ta kano sannan ya yi digirin shi na ɗaya ya yi digirin shi na biyu ya yi digirin shi na uku duka a buk kuma fagen da ya karanta shine darussan addinin musulunci a halin yanzu lecturer ne a ita wannan makaranta wato aminu kano college of islamic and legal studies sauran kuma abubuwa da suka shafi malam insha allahu wa ta'ala za ku ji daga bakinsa a yayin da yake gabatar da wannan muhadara tamu ta yau idan an duba za a ga a jikin fostar mun rubuta taken muhadaran shine at-tasawwuful islami bainal amsi wal yawm wato sufanci a musulunci tsakanin jiya da yau lokacin da muka fidda wannan maudu'i mun mimmika takaddun gayyata zuwa ga sashen 'yan uwa fatan mu Allah ya ba su ikon halartar wannan taro mai albarka wasu daga cikinsu sun yi mulahazozi da yawa akwai dan uwa da muka ba shi a katin gayyata da ya kalli maudu'in sai ce lalle wannan maudu'i ya yi kyau kuma ya zo a daidai lokacin da ake bukatarsa domin ya ce akwai wanda shi har yanzu bai ma yadda da cewa sufanci wani bangare ne na musulunci ba kuma zai iya ba da rayuwar shi wajen kare wannan fahimtar saboda haka malamin shi ya karantar da shi ya ce wala Allah wannan muhadara da za a gabatar ta sa ya tanazuli daga waccan fahimta tashi ya gane cewa sufanci wani bangare ne na musulunci wanda ba za a taɓa iya ba musulunci da shi ba wani dan uwa kuma da muka bashi katin gayyata da ya duba ya karanta sai ce kai wannan maudu'i ne mai shiga jiki yake cewa domin sai an kalli na baya za a iya gyara gaba da yake muna magana da shi ne a ɗaya daga cikin jami'o'in ƙasar nan kuma shi malami ne a tsangayar karatu ta harshen larabci a wannan jami'a sai ya ce lallai irin wannan ginin da kuke kallo ya ce ya taimaka ƙwaran gaske wajen rasa sufaye a wannan zamanin da muke ciki ya ce idan ka dubi awowin da malamai ke karantarwa a irin wannan ginin ka koma ka kalli awon da sufin garinku yake karantarwa za ka ga akwai tazara mai nisan gaske tsakaninka da shi wala Allah a duk rana laktara yana lakta ko ta awa biyu ko ta awa hudu ƙarƙai ya ta awa shida yayin da sufin garinku in ya zauna a zauren shi minas sabahi na ilal masa ya ce idan ka dubi maƙudan kudaden da ake ba lakcarori ko da dai suna korafi akan cewa har yanzu ba a ba su abin da ya kamata a ba su ya ce ka kalli abin da ake ba su garin ku in ma fa yana karba ya ce sai ka ga tazarar ta kai kimanin abin da ke tsakanin sama da ƙasa ya ce kai su da ba ma sa karɓan ko sisi a kan karantar da addini ya ce har ila yau abin da nake so ku gane shi ne babu yadda za a yi ka samu sufi wai yana gadin wata mata kanta a buɗe ƙirjinta a buɗe da sunan wai tana jarabawa ya ce amma yanzu mu kuma yaya muke yana ma daga cikin ayyukan da kai a matsayinka na lakcara za ka yi a wannan jami'a da aka ɗauke ka invigilating lokacin jarabawa ya ce yaya za a yi sufin da ya zo ya tsira ma wata mace ido wai dan tana jarabawa kanta a buɗe ƙirjinta a buɗe kuma a ba shi kuɗi kan wannan aikin ya karɓa ya ce dubiyar da shubaha take shigowa sufi ya ci irin wannan kuɗi ya ciyar ya tufa ya tufatar ya sai mota ya zuba mata mai yace dubi irin yadda abubuwa suke shigowa na shigo ce kai wannan maudu'i ne mai dukan zuciya yace ya so a ce yana da fursa ya zo shi ma tofa albarkacin bakinsa to mutane da yawa suna da mulahazozi akan wannan topic ko mu ce kan wannan maudu'i na wannan muhadara ba mu sani ba wala Allah irin waɗannan abubuwan su ne shi ma babban bakon namu ya hararo ko kuma a'a shi yana da wata mahanga ta daban ko ma dai abin yake insha Allah tabaraka wa ta'ala za ku ji daga bakinsa ba tare da bata lokaci ba insha Allah tabaraka wa ta'ala zan gabatar da a babban bakonmu wato dr umar muhammad kani shehin malami wanda wajen aikin alkhairi ba shi da rauni saboda sanyin halinsa ma baya gunaguni wajen amsa tambayoyinku kuma za ku gani sai dai kiran da muke yi gare ku ya ibadar rahmani kowa ya shiri bayan ya samu matsuguni na fansar muhadaran nan kada ya ari na wani ya yi tasawa yana sauraro hini-hini tabbas in yi haka zai rabu da aiki mai muni a ƙarshe muna roƙo ga ubangiji zulmanni ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da za a yi mana nuni ya kuma sake tara mu nan gaba a wannan makani ya kuma mayar mana da bakinmu gida ba wani mai rauni albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidu thaqalaini akar mukum Allah bismillah na iya tashi ita yadda mana yi zaba to amma ne akan cewa yawa ana bukatar Allah sa wayoyin hannu والهادي إلى صراطك المستقيم haka آله حق قدره ومقداره العظيم shugabannin wannan majalisi mai albarka duk ba zan iya kama suna ba amma ga malamanmu da yi yayyanmu sauran yan uwa almajirai abokanai na ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kafin mu shiga abin da ya tara mu farko ina ba da haƙurin jingirin da aka samu allah ya sani na zo da wuri amma yanayin gosulo da sauransu shi yasa ban ƙara sunan da wuri ba amma na baro kano tun karfe shida da rabi ni na kan titi na shigo gari da wuri amma yanayin gosulo da kuma larura na shi dan uwa malam siraju da za mu taho da shi to wannan ne yasa na makara sauraka ina roƙon alfarma a yi min rangwame akan wannan jinkiri da muka samu Allah kuma ya bada hakuri Allah ya bada ladan zaman jira kuma da aka yi sannan abu na biyu mai gabatarwa ya yi gabatarwa wata iri kullum na bada misalin abin wato wai kamar a ce wato a ce wato kamar dan akuya ne aka sa shi limancin sallah kawai ya yi ruku'u sai ya hango kura a baya ashe ta shiga cikin sahu bai dago daga ruku'u ba sai manne a guje shine sai mamu suke ce masa liman ya laka bata mana sallah sai ce daga baya ta baci to ni ma wannan zigawa da ya yi in kun ji na yi abin da ya yi daidai da shi to ina fatan addu'a ku ce allah ya bani iko in kuma na kasa to daga baya ta baci shi ne ya ziga ni amma matsayina bai kai haka ba sannan abu na na biyu ko na uku gaskiya zuciyata ta cika da farin ciki da na duba sai na ga marasa hula sun fi yawa wato yara kenan matasa 'yan uwana na ji daɗi kwarai da gaske cewa matasa sun fi yawa a wannan abu mafi yawanci yana cikin matsalar da muke fuskanta a ko'ina muka je sai ga matasa ba sa fitowa su ma fahimci me ake yi sai ga dattijo ne wanda dama shi an yi shirin walmautu min ba da nabil marsadi illam fajal yau mafaja fi gade ko a mutu yau ko gobe ya gama karar rayuwarsa a bauta Allah ta'ala kuma sai ga shi ne yake zuwa sauraron wa'azi shi kuma matashi wanda shi ya kamata ya wa'azin ba ma ya zuwa wannan waje to shi yasa gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske da na ga cewa mafi yawancin waɗanda suke nan matasa ne yan uwana wanda muna fata abinda za mu tattauna zai mana amfani da mu da su gabaki ɗaya Allah ya ba mu sa'a to zan fara wannan muhabaratawa da wata kisa al-imam alusi wanda ya rubuta tafsirin nan na tafsirul alusi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsirin duniya wanda ko menene aƙida ka za ka karanta littafin wannan malami domin idan ya zo bayani akan wato gyaran zuciya da matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yadda ya kamata bawa ya fuskanci allansa to shi baya yi da wasa yana yin cikakken bayani yadda za ka gane rayuwarka ba ta da amfani in baka ba annabi muhammad ba rayuwarka ba ta da amfani in baka sa allah a cikin zuciyarka ba kuma yana yin bayanin bayaninsa ne a bisa tsari na fahimta da tunani na malamai na sufanci wannan malamin a ƙarƙashin tafsiri na sautul fatihatul kitab da ya zo karshen ta sai yake kawo wata kisa yake cewa wani ɗalibi muridi kenan ya zo wajen shehinsa sai yake gaya wa shehin cewa shehi ina so ka yi min addu'a kuma ina godiya ga Allah ya ce addu'a ta mai ce kuma godiya da Allah ta mai ya ce addu'a da nake so shine Allah ya tabbatar da ni a halin da nake ciki ya ce to wani hali ne ya ce halin da nake ciki shi nake wa Allah godiya ya ce wani hali ne ya ce masa kullum da daddare kafin ya yi bacci yana sauki alkur'ani tun daga bakara har zuwa nasi tun da fatiha an karanta ta a farko ya ce haka yake kullum cikin dare sai wannan malamin ya ce masa kuma kullum kana yin haka ya ce kwarai kwanne ala gafarta malam sai ya ce to alhamdulillah da Allah gobe in za ka fara wannan sallar ka zo ka same ni ɗalibin ya ce masa to ala gafata malam washe gari ya zo ya samu malam ya ce na yi alwala na shida zan shiga masallaci zan fara wannan sallah sai ya ce to mu shiga masallacin da ka suka shiga yaro ya kalli gabas sai shehi ya koma gefe ya kwanta yake shingida shi yaro bai san malam bacci yake ba amma ya kasa sauke qur'ani a ranar aka ce da kere karanta rabin qur'ani izibi talatin domin sai an yi kalkala an yi gunna an yi ikilabi an yi komai wasali yadda ya kamata yana gudun kada ya kuskure malamin sai tashi masa gyara sai da ya gama aka kiran sallah salatu sai ya gama ya tashi ya ce to yaya haka sai ya daga bata malam ai rabin qur'ani da karanta ya ce to alhamdulillah ya ce to goban za ka karanta alqur'anin naka saukar qur'anin da kake yi ka kaddara cewa mala'ika jibrilu ne a gaban ka ba ni ba ya ce je ka jaraba haka sallar washe gari sha biyar aka karanta ya ce ya aka ya ce ai malam ai tsoro nake ji dan gani nake kamar zan yi kuskure da yawa kuma mala'ika na gaba na ai ba zan iya kuskure ba sai na tafi hankali sai ya ce to madalla ya ce goban za ka yi sallah ka kaddara annabi muhammad ne a gabanka ya ce to ai da ya je bakara ba ta karantu ba saboda yana ganin annabi ne a gabansa ya zo ya gaya malam ya ce malam bakara ba ta ji karantuwa ya ce me yasa ya ce ai girman annabi nake gani a gabana ya ce to madalla to goban za ka yi sallah ka kaddara allah ne a gabanka ya ce to malam ɗalibi ya zo aka yi alwala ranar karshe ya kaddara allah ne a gabansa ba fa ganin allah yake ba amma yana jin allah na gabansa yaron nan idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in sai ya koma farkon fatiha fatiha ba ta karantu ba har karshen lokacin sallah ya eh, aka kiran sallah a salatu yaro ya karanta ya kasa karanta Fatiha kitab ita kadai me yasa saboda malam ya koya masa tsarin nan na anta abudallah ka annak tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to wannan kisa da na bayar shimfiɗa ce da mabudi waye wannan malamin waye wannan ɗalibin shine karatunmu na farko wannan malamin sufi muke kiransa wannan ɗalibin muridi muke kiransa wannan malamin shine shehi wannan malamin shine ɗalibu wannan malamin shine alimu shine mutafanninu shine muhakkiku shine al'alimu arrabbani kenan ba kamar ni dokta na jami'a ba ni ba rabbani ba ne wannan shehi shine al'alimu rabbani to wannan malamai da muka gani da irin wannan koyarwa da yawan wannan ɗalibi cikin sauƙi amaliyan ba to ba ta hanyar tunani ko rubutu ba su muke so mu kalla dama wannan abin musulunci ne kamar da dan uwa yake tambaya ko ka ba musulunci ba idan musulunci ne daga ina aka samo shi to yanzu ina so yan uwa a fahimci wani abu da yawa daga cikin bincike da aka yi na duniya muna fuskantar matsala guda ɗaya cewa ba kowa ne ya yi rubutu akan addinin musulunci da niyyar taimakawa addinin musulunci ba wannan musan haka duk wanda ya rubutu akan musulunci mutane ne kala-kala akwai wanda ya rubuta dan yana so ya fahimci musulunci yana so ya taimaka musulunci kuma yana so mutane su fahimci musulunci wayannan su ne na gaskiya kenan akwai wanda ya rubuta bai ma fahimci ma abin da yake rubuta ba amma ya yi littattafai mujalladat akan addinin musulunci amma bai ma fahimci ma addinin ba akwai kuma wanda yake rubutawa ba a kan jahilci ba ya yi ne domin ya cutar da addinin musulunci to abin mamaki kaso na biyu da na uku din nan su ne littafansu kuma suka fi yawa da wanda ya rubutu don ya cutar da addinin musulunci da wanda ya rubutu akan musulunci bai ma fahimci addinin musulunci ba suna nan da rubutu da dama irin wayannan malaman ne in an ce su yi mana bayanin sufanci sai su rika ce maka kalma ta tasawufu ko kuma mutum mai suna asufiyu wai an samo sunan ne daga asufu shine rigar nan ta fata ta gashi da ake sawa wai daga nan ne aka samo asufu sai aka samo asufiyu haka suke faɗa wani kuma sai ce maka a'a ai a tasawufu kyakkyawan hali kenan daga nan ne aka samo asufiyu wani kuma sai ce maka a'a ai daga ahalus sufati ne sahabban nan na manzan Allah wayanda sun yi hijira sun zo birnin Madina amma ba su da wajen kwana ba su da kasuwanci a hannunsu sai annabi ya ce su kwana a masallaci suke kwana sai aka ce daga ahlus sufati ne aka samu as-sufiyyu wasu ma sai su ce a'a wannan tunani ne na nasara akwai waɗansu mutane can banu saffa su ne wayanda wai suke da wato gudun duniya daga nan aka samo sufanci wasu masu ce maka a'a shi a tasawufu dinnan daga asafwatu ne shine ake wato tsarki shine ake ambatan asufiyu to magana gaskiya duk lissafin nan da aka yi duka ba daidai ba ne a larabci a larabci in ka ce asalin abu daga safwatu ne to sai dai ya zama to nisbarsa safawiyu kenan mu ga sufiyu muke da shi in ka ce daga sufatu ne ahalin sufati ba zai zamanto sufiyun ba sai dai zamanto sufiyun kenan wanda kuma mu muke cewa in ka ce tunani ne na nasara to dama nan muke so ka faɗa sai mu tambaye ka dama duk tunanin da addinin da ya gabaci annabi muhammadu ya yi kafirci ne in ka ce eh sai mu ce to ai annaba qur'ani ya tabbatar da tarihin annabi musa da annabi isa da annabi ibrahim da annabi nuhu da annabi hudu shi ma nan kafirci ne kaga amsa zaka ce a'a ashe ba komai ne wanda waɗansu malamai wanda suka gabaci musulunci suka yi zaka ce ba daidai ba ne shi muke ambato da shar'u man qablana idan ya dace da koyarwa ta manzan Allah za mu karɓe shi in bai dace da koyarwa ta manzan Allah ba za mu yi watsi da shi saboda haka wannan kalma ta asufiyu abinda malamai suke cewa kawai shine tasmiyatun ne ala ghairi qiyas a larabci akwai abin da ake sa masa suna ba tare da kayan kiyasi ba misalin abin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin kabila ta ƙuraishu ƙafun ra'un ya'un shinun amma idan za ka yi nisba ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ƙuraish cewa kake alƙurashiyu ba alƙuraishiyu kake cewa ba alƙurashiyu ba alƙuraishiyu ba to laraba sun saba haka kawai a kalle ka a sanya maka suna babu romu da fassararsa dama suna cewa la mushahata filistila duk sanda ka sanya abu suna ba ma bukatar neman fassararsa abbasu bin abdul muttalib dan uwan manzo Allah babban sa abbasu mai yawan hade fuska kenan amma abbasu mutum ne mai sakin fuska mai karamci mai mutunci mai girmama mutane amma ka kira shi da abbasu ba ku mu da mai suna yake nufi shi kawai zamu kalla saboda haka wannan kalma ta asufiyu kakkace zaka nemo mota asali a cikin rayuwata annabi sallallahu alaihi wasallama ko a zamanin manzon Allah ko a zamanin sahabbai kaka walar da kanka in ka ce za ka yi mana haka za mu lissafa maka fannonin musulunci da dama mu ce je ka nemo mana asalin sunayensu a zamanin manzon Allah nemo mun a ina ka samu na hau? ai kuna yin fanni na hau ko faɗe shi a zamanin manzon Allah kana yin fanni na balaga akwai shi a zamanin manzon Allah babu wannan suna a zamanin manzon Allah kana yin fanni na fiqh ba a da fanni na fikihu a zamanin Manzala da suna na fikihu kai dan mazhaba ne ta malikiya ga mun malikiya zamanin manzo babu ita zamanin Manzala akwai mai yin hanbaliya akwai mai yin shafi'iya akwai mai yin hanafiya akwai mai yin ja'fariyya duk ga mazahibu nan guda goma sha biyu da matattu da rayayyu amma sunan ba za ka same shi a zamanin manzala ba sallallahu alaihi wa sallama kamar ahlus sunnati wal jama'ati sanda annabi yake da rai mutane biyu ake da su al muslimuna ne da al mu'minuna sai al muhajiruna sai al ansaru babu ahlus sunnati wal jama'ati babu ita sam ba za ka taba jin manzala ce ya ahlus sunnati wal jama'ati ka taba jin hadisi haka babu daga ya ayyuhal ladzina amanu sai alladzina aslamu su kenan kawai babu zancen ya ahlul kaza babu sai kuma almuhajiruna sai al'ansar amma ita aƙida ta ahalin sunna wani jama'a wanda abul hasan al-ash'ari shine babanta shi ya haife ta an haife shekara 261 bayan hijira ta manzala sallallahu alaihi wasallam bai matar da imamu maliku ba sunan nan na ahalin sunna ya fito kuma gashi duk mun ce mu ahalin sunna ne wal ce. A kaga ba sunan ake kallo ba mai abin ya kunsa shi mu kalla shi yasa da fanni na sufanci da fanni na balaga da fanni na nahau da duk abin da ka gani rayuwa ɗaya suka fara a musulunci lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaune a masallacin Madina yake karantar da sahabbai idan aya ta sauka ko an tambayi manzan Allah ko wata abu ya faru annabi yana magana sanda yake magana akwai nahawa ciki akwai balaga a ciki akwai tasrifi a ciki akwai usul fiki a ciki akwai fikihu a ciki akwai tafsiri akwai tarihi akwai duk wayannan ulumu da kasai na shari'a akwai su a ciki kuma a daidai wannan lokacin akwai sufanci a ciki sai dai a zamanin manzan Allah suna na asufiyu ko suna na at wannan kalmar sahabbai ba su amfani da ita ba annabi bai amfani da ita ba amma akwai kalmar da 'yar uwarta ce yanzu misali da zan ma tambaya in ce ina ne kasar shehu usman dan bodo dan ina ne shi dan ina sokoto na'am na me ce najeriya gaskiya ne to ina ne kasar annabi muhammadu ina ne kasarsa to me yasa baka ce saudi arabia ba annabi ya girma saudi arabia usman dan bodo ya girma najeriya haka ne na ɗauka a 1918 aka sa wa najeriya suna usman dan fodo ya rasu da shekara ɗaruruwa lokacin kai kaga usman dan fodo ya girma najeriya manzo allah ya girma saudi arabia tunda haizu bata shekara ɗari uku ba amma dan maka ne shi dan madina ne ko to ana samun irin haka ga abun kana kallon sa sai daga baya sunansa ya zo kalmar da ake amfani zamanin manzo allah ita ce kalma ta azzuhud ita ce a zamanin manzo Allah da aka ci gaba tun da ba rubutu daga baya sai aka samar da kalma ta at-tasawuf shi yasa a karni na biyu alƙarnu sani alhijiri a lokacin ne aka fara ganin manya-manyan malaman da ake sufanta su da zuhudu ake sufanta su da at-tasawuf ake ambatar su da asufiyatu irin su abul hasani abul ashari da kuma wato al-hasan al-basri irin su irin bin iyad wayannan sun rayu ne a ƙarni na biyu wanda almajirai ne na sahabai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma a lokacin kalma ta at-tasawufu da kalma na asufiyu ya fito amma koyarwar da take cikinta wannan tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ta bari ba da misali ɗaya daga cikin abin da yake wahalar da mutane shine fahimtar maganganun sufaye sau ka sai ka ce ai annabi bai wannan magana ba bari ba da misali guda uku wanda zai nuna cewa sufaye annabi suke bi sallallahu alaihi wasallam akwai matsala ta alfana in an ce alfana in ka ce wane ya fana'i to sai fasarar da aka yi ka iya faɗa duk abin da ga dama wanda bai fahimta ba ya ɗauka ko ya zama allah ne shi wannan ba fana'i kenan ba amma wanda ya fahimci abin da ake nufi da alfana'u shine zuciyarka ta ɗauka ba kowa sai Allah zuciyarka ta ɗauka ba kowa sai Allah sai a ce wane ya fana yi annabi ya yi annabi musa alaihi salam ya yi a ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da Allah ku bani aran tunaninku sanda manzo Allah ya hijira daga maka zuwa madina ai akan hanya kafirai sun biyo shi suna neman su kashe shi shi da sayyidina abubakar sai suka shiga cikin kogo da suka zauna cikin wannan kogon sayyidina abubakar as-siddiq sai leƙa ta karkashin kogon sai ya hango kafofi kafafuwa na kafirai sai ce ya rasu lallahi yanzu wa'annan da za su leko ai za su iya kashe mu mai manzo Allah ya ce masa cewa ya haba ya Abubakar ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma Abubakar me kake zaton mutane guda biyu wanda Allah ne na ukun su to da Allah tambaye ka Qur'ani ba shine yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun ba akwai wani mutum a duniya wanda babu tido a anan babu tido a anan akwai shi sanda manzo Allah yake faɗa wannan magana babu da atidu a tare da shi akwai ko babu abubakar babu da atidu a tare da shi amma mai manzo Allah ya ce ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma ina mala'ikun suke babu su babu su annabi ya shafe su daga zuciyarsa shi yasa ce mazan nuka bi ithnaini Allahu ma. amma a bakin kofar kogon ma ba akwai kurciya ta yi kwai ba ina kurciyar ina kwan ina dutsen ciki ina kaza ina kayan jikinsu ina shimfiɗar su ina mala'ikun da suke tare da manzo Allah amma annabi ya ce abakar mazan nuka bi ithnaini Allahu ma. an yi fana'i kenan mu kalli annabi Musa alaihi salam da ya je madaina ya dawo ya dawo zai zo kasan Masar a kan hanya ya hango wuta ko da ya hango wuta ya ce iyalinsa ku zauna barin je ko zan samu muku wuta ko kaza ko kaza da ya je sai gashi Allah ne yake so ya magana da shi da Allah ya kirawo sunan annabi Musa alaihi salam ya tambaye shi ma tilka bi yaminika ya Musa Musa mai a hannunka sai ce hiya asaya wa alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li biha ma'arib ukhra yace sanda dace wannan sandan ma ina dogaro da ita kai dabbobi na ma an suna jin yunwa da shi nake karkado musu abinci shine ahushu biha ala ghanami ya ce kai ina ma da bukatu da yawa a cikin wannan sandar to lokacin annabi musa ya zama annabi bai zama annabi ba domin ba a aike shi ba lokacin lokacin allah yana magana da annabi musa kafin ya mai da shi annabi musa annabi musa lokacin ba annabi ba ne sauka bai yi fana'i ba shi ya sa allah ya ce wa annabi musa tun da kana da bukata a cikin wannan sandar wale ya ma'arib ukhra sai ce alƙiha haya musa jefa ta ita annabi musa da ya je bata sanda me ya faru fa iza yi hayyatun tas'a annabi guduwaye musa guduwaye a lokacin Allah ya ce dawo ni annabawa ba sa jin tsoro a gabana Allah ya masa haka ne domin ya nuna masa cewa Allah baya son wani bawan ya sanya bukatarsa a cikin wani abu ko menene shi annabi musa ya yi karatu da ya zama annabin Allah aka yi gwagwarmaya ya fahimci yadda Allah yake lokacin da fir'aunu ya kori su annabi musa daga birnin masa suka fita za su tafi can su tsallaka su ga ƙasar sha mai mutanen annabi musa suka ce falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna kuna mutanen musa sun hango mutanen fir'auna mutanen fir'auna sun hango mutanen annabi musa sai mutanen annabi musa suka ce me qala ashabu musa inna kuna suka ce ya musa za ba a cin mana za a kashe mu mai annabi musa ce da su kalla ba za ta yiwu ba inna ma'i me me yasa bai ce asaya ba me yasa bai ce asaya ba ya yi fana'i duk ina wayannan mutane na gaban nasa ina sandar ina harunu ina wane ina duk ba ga mutanen ba su wajen dubu shida aka ce ko suna tafi da annabi musa amma ya yi fana'i sai ce inna ma'i rabbi ya ce ba kowa allah ne ke tare da ni sai hadin shi zai shidar da ni to irin wannan ne kai ma a wa maka ne malam tanko malam zaidu kai ma kana fana'i sai dai mara lada duk nan wajen kun sha yin fana'i sai dai ba irin wanda ake bukata na addini ba barin baka misali da Allah kai ne kana cikin gidanka mataka ta tafi unguwa ka kunna tv ka ɗau littafi ko jarida kana karanta. sai abokin ka ya bugo maka waya salamu alaikum ka ce wa alaikum salam eh, kana ina ne ai yana gida ah, to kai kadai ne me zaka ce masa ni kadai ne gaskiya ka faɗa ko karya ka faɗa to ina tv din lakin naka ina kujerar da kake kanta ina jaridar da ka rike ba ba da waya kake magana ba ba riga a jikinka amma me kace ni kadai ne kai ma kayi fana'i an fahimta ko so ka abin da ake nufi da fana'i misali shine ka ɗauka babu kowa a gaban ka sai Allah subhanahu wataala kai ma kana yi domin baka yi da kujera kai bace baka yadda wayar hannunka irin ka bace to duk abin da ba Allah baka dauka ghairu ne to in ka dauki haka to ka samu fana'i kenan to rashin fahimtar irin wayannan maganganu na sufaye shi yasa ake samun wasu suna suka suna ganin cewa ko ka ba addini bane amma wallahi ba haka bane a cikin wannan takaddatawa na kawo abubuwan da za su nuna cewa wato sufanci addinin musulunci ne amma kafin mu je kan takaddar. akwai abubuwan da ya sa mutane suke wasu fanci wani gani gani wani matsalar tamu ce wani kuma ba tamu ya yanzu misali dan boko sai ya nuna wani mutum dukun dukun baya wanka baya wanki sai ce ya kaga wayannan su baya to rashin wanka sufanci ne rashin yin makilin sufanci ne ku ba ku san tarihin shoyi ibrahim ba ba ku ganin hotunansa ƙazanta ce a jikinsa ba ga manyan kayan da ake sawa ba ba ka gani ba ka ganin rawan da yake sawa ba ka ganin shehunan bai da suke wannan shine sufanci ke sa wani mawaƙi ce yake cewa laisa tasawufu bil fuwat man qala zaka faqad galat inna tasawufa ya fata safwul fuadi an shadat shi sufanci ba wai shine ka sa tsumma ba ka sa ana samun wannan ko da dan tsumma haka dukun dukun da an wuce <clears throat> ai wasu sufi ne wannan ba shine sufanci ba da Allah sufanci shine zuciyarka ka tsarkake ta tsakaninka da Allah subhanahu wataala ko da kot kasa ai muna da malamai sufaye ga su raba zanen budi a kasar Syria kot yake sawa ya zauna amma sufi ne in ka je ne maka sharhi na hikamu na ibn Abdalla sai ka sha mamaki amma kot ce a jikinsa da yar sa ja ya nada naɗa sa kot ce amma yana yin bayani na sufanci sufi ne amma a kot ka je america akwai sufaye so ka ba wai sa kaya na kazanta da yan dan wani cup cup cup da kyan magana shi da sufanci ba a'a wayannan ake kallo ake zagin sufaye ko ba su ne sufaye ba gaskiya za mu faɗi kuma suwaye sufaye addinin musulunci imamu shafi'i ya faɗi wata magana tana nan a muqaddima ta riyadus salihina yana cewa inna lillahi ibadan fudana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا yana cewa a mutanen duniya Allah yana da waɗansu bayi su wayannan bayin sun kalli duniya kallo na tsanaki suka sa mata yato tsab suka kalle ta sai suka gano cewa duniya ba a dawoma a cikinta duk wanda ya ce za a dawoma a duniyan nan ya yaudari kansa shi yasa malamai suke cewa shi sufanci ko zuhudu shine ka cire duniya daga zuciyarka ba wai ka cire ta daga hannunka ba an sa akwai bambanci da wannan ko ka makala duniya a zuciyarka ba sufanci ba ne amma watsar da duniya daga zuciyarka amma rike ta da hannunka gangan to shine sufanci wato a ganka kana neman halak ɗinka a ganka baka zuwa roƙo kana tara kuɗi amma da sun zo sai a kai ne mai kyauta kai ne mai gina masallaci kai ne mai taimaka marasa lafiya kai ne mai yin kaza kullum dai kana miƙawa aliyadul uliya khairun min aliyadus sufla kana nema kana bayarwa shine ne shine shi zubanci amma idan ya zamanto zuciyarka ta makalkale kuɗin, to hannun ba zai iya bayarwa ba so ka imamu shafi yake cewa wayannan mutane sun kalli duniya tsaf sai suka gano duniya ba wajen zama bane da suka gano haka sai suka ce to mu kaddara duniya nan kamar kogi ne idan kogi ya kawo kowa yana so ya tsallaka ya je bakin gaba to ga bakin gaba din nan sai suka nemo jirgin ruwa suka gina suka ace mai jirgin ruwa kyawawan ayyuka suna azumi suna sallah suna zakka suna yin sadaka suna yin kaza ba sa faɗa baƙaƙen maganganu kullum ka gansu shirunsu ya fi magana su yawa shirunsu ya fi magana su yawa wani ɗalibi na imamu alhassan ibn alhassan yana cewa abokanan imamu hassan albasari suna tambaya wai shi wannan malamin hassan albasari da me ya fi mu karatu ne yaya aka duniya take jin sunansa mu ba a jin sunanmu me yake faruwa ne ba wanda ya sani ya ce wata rana muna zaune da daddare a gabansa muna tattaunawa sai fitilar da take gabanmu sai mai ya kare sai fitila ta ɗauke muka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kuma sai shiru bai ce kala ba ya ce muka je muka nemo mai muka sati kunna fitar muna kunnawa sai muka ga hassan albasari yana ta kuka hawaye yana zubowa har ya jika digarsa sai muka ce ala gaba tamanan lafiya sai ce tunawa ne da duhun kabari kai so nawa aka dauke wuta ka da duhun kabari so nawa aka yi ba ka an dauke ka basar da an kawo ne ba haka ake ba ne ba za ka ce kawai ko amma shi da ya ga duhu abin da ya tuno sai ya tuno da wato duhu kabari ya ce na duniya kenan fa ina kuma da a ce an shiga cikin kabari kuma an shiga ba za a dawo ba to irin wannan tunanin ba shine sufancin ba ka karanta ayar alkur'ani sai kai mata wani kallo ba yadda mutane suka saba kallanta ba a'a kai mata wani kallo na hangen nesa da kuma zuzzurfan tunani akan wa'annan ayoyin da kowa ya saba karantawa kullum muna faɗa malam namu yana ce mana in kana so ka sami irin wannan karatun karanta alkur'anin shi kadai a lokacin da ba wanda yake tare da kai kuma ka cire komai daga cikin zuciyarka ka sa fatiha a gaban ka kai mata karatu in dai kana jin larabci kuma kai tsakaninka da Allah sai Allah ya jefa maka wani haske a cikin zuciyarka wanda ba za ka karanta a cikin littafi ba ba za ka karanta a littafi ba duk wannan maganganun ilimi da kake malaman sufaye suna faɗa ba ba a littafi ake karanta ba Allah ne yake jefa musu abin sai kamar dabara amma ba dabara ba ce ilimi ne Allah ya jefa musu wata rana sai na Ali dan Abi Talib yana khalifa sai wani ya kawo ƙara wani ya ce ya raci kuɗi a wajensa shi ya ba shi kuɗin ya karɓa ya je kashe ranar biya ya zo sai ya ce shi bai karɓa ba ya masa magana ma waya ma zama bebe an san bebe ko in ya ce kuɗi na wajen wai shi bai ma san mai ake cawa ya ce ai zan kai gaban halifa oh, wai bai maji ba a kai shi gaban aliyu na abi talib ana zuwa aliyu ce lafiya ce ai ka gan shi nan na bashi da can kuɗi amma wallahi wai gashi na zo karɓa ya ce ba ma yin magana ce baya magana eh ce kai ya labarin kuɗinsa wai bai ji ba ya ce to to ka san aliyu shine uban zubaye ko sai ya ce kaga abin da za a yi a kai taso dan wanka kamar wani bafade kai zo nan shi wannan kuje da shi akwai ka'ida dama a bincika za a je harshen nasa za a tsaga da Allah in dai jinin ya fito ja in dai kuka jinin ja to ba bebe bane amma kun ga baki bebe ne a kyale shi ana kama ya je oh, wala a dakata wala ya zo magana a gane to wannan abin sai ka dauka dabara ce amma wallahi bin Allah bai kawo masa wannan ilimin in kai ne ya za ka yi ya za ka yi kaga dai ai ba dama ka ce za a doke shi ko kaza amma saboda bin Allah da ake da bautar Allah da ake duk wata matsala in ta zo sai ka Allah ya kawo warwarewata imamu suyudi yana cewa ban taɓa neman hadisi a duniya na neme shi na rasa kuma da tashi ne sallah raka'a biyu Allah bai nuna mun shi bai ce ban taɓa yin haka ba duk sanda kai wa imamu suyudi tambaya ya kasa ganewa kawai gabas zai kalla Allahu akbar kafin ya idan da nafila biyu raka'a biyu Allah ya gaya masa amsa haka yake yi imamu abdullahi bin fodi abdullahi na gwandu yana faɗa a littafinsa miftahul qari cewa imamu buhari sun samu ruwaya daga wajen malamin su shehu jibril kenan shine malamin usman dan fotiyo shi ya koyar da shi kuma usman dan ya koyar da abdullahi na shi kuma sun samu daga wajen malaman malaman malaman su har izuwa kan al-imamu al-firabri wanda shi ne ya fara kawo ruwayar hadisin sa muke da shi na bukhari a nan ƙasar mu ta hausa yake cewa imamul bukhari da ya je birnin madina shekara goma sha takwas ya zauna ga shi ga kabarin manzan allah yana rubuta sa na bukhari shekara goma sha takwas yana nawa yana cewa duk sanda zai rubuta hadisi ɗaya ya ce ma katabal hadisa illa gatasala qablu wa salla wa nabiyya sa'ala haka abdullahi ne ce baya rubuta hadisi sai ya salla raka'a biyu kuma ya yi wanka ya sa kaya masu kyau kai ya bacci ma ya ga manzan Allah ya ce masa ya rasulullahi ka faɗa ya ce na faɗa sannan ya sa a cikin wannan abu su banci ne wannan ai amma da ke yan zamani ba su gane ba ba sa faɗa amma mu mun karanta yana nan yana nan ka karanto hadisin ka ce maudu'i ne ko da ibi ne shi kuma sufi ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasu rasulullah ka faɗa hadisin nan ya ce na faɗa to na rana da ka shehu tijjani ya sha yin haka a masa tambaya ya ga annabi ya tambaya ya rasu rasulullah wannan hadisin ka faɗa in ya ce na faɗa to na rawa wajen kace zaibi ne zan yadda da kai koko da annabi da annabi zan yadda tunda hadisin ka ya ce shaitan la ya ta masalubi haka ya ga mazala ya ga mana to wannan fa shine sufancin fa in zuciyarka tana da kyau to wallahi komai alwarul muhammadiyya walla da'ifil ilahiyya sai ta rika sauka amma idan zuciyarka ta cika da cuwacuwa da kulle-kulle da hassada da kyashi da gulmace-gulmace da shin haushin mutane to ya sirrin Allah zai shiga shakauti ila waki'in su a hifzi me yace masa fa arshada ne ila tarkin ma'asi ko ƙara ya kai yace malam ba na gane karatu to kana so ka yi eh to ka daina sabon Allah in ba ka saban Allah za ka gane karatu kana saban Allah ba za ka gane karatu ba misalin abin wai wata tsohuwa ce take ba mu labari irin labari bai irin na da wai kwarkwata an san kwarkwata ko ya ake ce mata a nan garin kwarkwata kenan ko kwarkwata wayan za ta shiga kan mace sai ta zo ta yi sallama ta ce wai kwarkwatun kwatun in akwai wata a ciki sai ta ce kwat sai ta koma in ta ji shiru sai ta shiga ta zauna to duk sirrin Allah in yazo sai ya kwankwasa kanka in ya cika da hayaniya sirrin Allah baya haduwa da hayaniya yi ba zai yiwu ba ba zai haɗu ba sai dai ka tara ilimin amma ba ilimi irin ilahi ba sai ganga ka da karatu da yawa amma kai addu'a ba ma a kallon ka kai ta tayi ba abin da ya shinde ka ka sauke qur'ani ke duk abin da za kai kai baka ji a ranka Allah ya karba ba kuma Allah bai amsa ba saboda mai zuciyarka ce matsala amma idan zuciyarka kyakkyawa ce kai koyi da irin wayancan malamai magabata wallahi tun kana addu'a za zaka ji Allah ya karba domin ku zuciyarka tana da tsarki wannan haka sahabban manzo Allah suka yi haka tabi'ai suka yi haka manya-manyan malamai na sufanci suka yi na karanta wani littafi sunansa adwa'un ala sheikh ahmad tijani radiyallahu anhu wa atba'u sunan littafin kenan a ciki yake faɗa wata kissa cewa akwai wani almaji na shehu tijjani radiyallahu anhu da ya aiko masa da wasiƙa ya ce yana so ya bashi azkaru wanda idan ya karanta zai samu kusanci da Allah ta'ala shehu tijjani ce to zan baka azkaru sunan azkarun al-arba'iniyat yar arba'in sunanta yar arba'in ba zan karanta gaya ma mai da mai aka karanta ba amma ka nemi littafin ka karanta amma a ƙarshe sai da muridin shehu tijjani ya zamanto in ya wuce ta layinsu zakara ya cara wallahi sai ya ji magana da ya mara sai ya ji sai ka ce to wannan ya za haka to annabi sulaimanu ba shi ne ce ulimna man duk allaili ba ba shi ba malamai sun ce duk abin da ya halatta ya zamanto mu'jiza a wajen annabi jaza an ya kuna karamatan liwali zai zamanto karama ga waliyin allah ta'ala da abin da kaga na ban mamaki ga annabawa to to har ne ma Allah ya bashi balle mai bin Allah ko mala'iku annabi Sulaimanu ba a iska ake daukar sa ba to ga bature ba shi kawo jirgin sama ba duk ba ɗaya bane to Allah ya bawa arne ma balle wanda ke bin Allah subhanahu wataala to shi yasa irin wayannan suna nan amma fa ka ce sumanci bambanci da duk sauran ilman duniya shine at-tasawufu yukhatibul qalba wal khadira magana yake da zuciyarka da tunaninka shi kuma sauran fannona kawai fuska ke yake gaya maka shi yasa idan malami su ya wa'azi za ka yanzu nan ya shiga amma idan ustazi ya wa'azi in aka yi kabara aka watsa an gama kenan domin shi ba da yake faɗa karya yake ba ya daya da abin da yake faɗa ba wannan shine bambancin malamin sufi da kuma malamin ustazu shi ustazu zai ta faɗa ne amma ba iya faɗa kenan kun yi kabara an yi hayaniya shi an burge shi daga nan kuma a watsi shi ko sufi in ya faɗa zuciyarka take shiga shi yasa kullum muna faɗa idan sufaye ba su ne makusanta da Allah ba me yasa in ta rikici ake zuwa jinsu su neman addu'a ni ne nake neman yakka sai na zo kama kafa da wani na yadda wannan din shine a kusa da kai shi yasa da kama kafa da kai ba haka ake ba ka tabbata an kira ustaz zai addu'a ya lai addu'a to wa zai roka to amma wannan sufayan su ake zuwa cikin dare a ce ai mana addu'a ƙasa ta lalace ya ɗaga hannu ya addu'a Allah ya amsa domin shine ɗan fadar Allah ku kuwa ba yan fadar Allah bane wannan shine tabbataccen magana sauka abu ne a bayyana ba wata wahala amma fa a sani wayannan malaman ba wai hanya suka bi gajeriya ba an daɗe ana gwagwarmaya suka kai wannan matsayi sufanci kamar sauran ilimai na addinin musulunci ba komai ai ba komai nake yi ba wani kamar sauran ilimai na addinin musulunci mun sani cewa addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa duk abin da kuke nema na hukunci ina za mu fara duba ƙur'ani daga nan sai mu tafi hadisi manzala kuma ya gaya mana mu tafi ijma'i sannan kuma ga kiyasi to kamar yadda in kana neman ilimi na tafsiri za ka je ƙur'ani to haka ma kana neman ilimi na sufanci za ka je cikin alƙur'ani mai girma kamar na faɗa sufanci wani fanni ne wanda yake koya wa mutane gyaran zuciya wajen gyaran zuciyar nan malamai sun yi rubuce-rubuce sun bayani akan makamat darajoji ne ta zuciya ɗin kamar da ni da kai da wancan da wancan kowa nan ba ɗaya yake ba a ungosu in kun haɗu ba kuma ɗaya kuke ba a junanku ko Hassan da Usaini ba ɗaya suke ba akwai abin da ya bambanta su ko kun gane ko ba ku gane ba to a zuciyar ma ba iri ɗaya bace sun ba wa zuciya sunaye da dama akwai lawamatu akwai al'amaratu bisu akwai duk gasu nan an ba su sunaye amma shi sufi abin da ya dame shi shine wannan zuciyar taka da ta lalace wannan zuciyar taka da take jin ta isa wannan zuciyar taka da bata damu da Allah ba to shi damuwar sufi ya gyara maka wannan zuciya taka kuma ya sanya ka rika ci a ranka ba kowa sai Allah subhanahu wataala ta hanyoyi da dama shi yasa alqur'ani yake ishara zuwa ga waɗansu darajoji wanda suke da alaka da ita wannan zuciya idan ka ɗauko sotu fata da kitab magana take akan godiya ga Allah ta'ala kalma ta alhamdu a wajen malami sufi ba abu ne mai sauki ba za ku kula cewa kullum aka taru wajen maulidi sai ka ce shehin malami ya ce da ku yan uwa mu ci alhamdulillahi sai mu ci alhamdulillah wannan farar da ake ba fa abu ne mai sauki ba domin ba abin da za ka yi wa Allah na nuna masa godiya na irin ni'imar da ya baka face kawai ka ce alhamdulillah baka isa ka biya ba duk abin da za ka yi wa Allah ba za ka biya wannan ni'ima ba malamin nan mai tafsiri na alusi ya kawo wata kissa cewa wani kwaro ne aka same shi a cikin fana dutse kwaron nan iya halittar da Allah ta'ala ya masa bai san zafi ba bai san wahala ba gabaki ta. shi ne wai yake ji a ransa a zuciyarsa yake ji to wai anya kuwa shi Allah yana sanar da shi haka yake ji a ransa shi Allah yana sanar da shi in Allah baya sanar da shi to wace ni'ima Allah ya masa shi bai sani ba shine sai Allah ya kaddara dutsen da yake jikinsa sai ya balle da ya ballo sai ya shigo cikin rana da rana ta kwalle sai ya san ana sanar da shi kenan an gane ko sai ya fara korafi ashe Allah yana sanar da shi zamansa a cikin wannan dutsen babu ruwa babu iska eh, ina ima ce a gare shi amma shi bai sani ba to shi yasa babi na alhamdu babi ne na sufanci wanda ake so mutum ko da yaushe ka kasance a cikin godiya ga Allah ta'ala nan irin nema da Allah ya maka az-zahirati wal batina ba wanda ya isa ya lissafa ni'imomi na Allah ta'ala wani malamin yana cewa inda ka dauki hannunka dinnan wannan iya nan ku kenan ko to iya nan ka lissafa ai amfanin da yake maka ba za ka iya ba wannan hannun da kake ganin sa ba za ka iya ba yanda za a yanke maka nan wajen da ina za ka yi susa kana da wajen susa sai dai wannan ya zo ya so sana kuma wannan ya so sana ko ka tambaye mai hannu daya ya baka labarin bakin cikin da yake ciki kai ku hannayenka guda biyu shi mai hannu daya tambaye mara hannu ya baka labarin yadda ake ciki yanzu a ce kai akuya Allah ya yi ka yadda kake dinnan kana akuya ya za ka yi tafiya ya za ka yi to yadda Allah ya halitta ka gode wa Allah ta'ala akan wannan abun saboda me ba wani abu da za ka yi wa Allah in dai ba ka gode masa ba babi na alhamdu babi ne na sufanci mai zaman kansa akwai attaqawa shine jin tsoron Allah tsoron Allah ba irin yadda muka saba karantawa ba sai a ce attaqawa hahuna attaqawa hahuna attaqawa hahuna kaga yaro ya yi shiga turawa ya yi likita, ko wani suwaga in kai masa magana ai attaqawa hahuna ba anan take ba malam attaqawa hahuna ta sufi su ne mutanen da akwai wanda aka karanta masa alkur'ani ya baɗi ya mutu saboda tsoron Allah ƙur'ani kawai aka karanta amma ya faɗi ya mutu nan take akwai wanda ba a yin karatun ƙur'ani a gabansu idan kuma kai to sai ka tafi nemo magani kana yi sai ka tafi nemo magani dan zai maka suman da zaka ka ɗauka mutuwa zai saboda tsoron Allah da yake tare da shi wannan shine a takawa mutumin da yake haka ya zai saba mai wannan zancen zancen kawai bai ji amma ya suma kamar ya mutu ya kake zaton zai je saba wa Allah ta'ala kuma yana alhali ya hada shi alkurani mai girma to wannan ya nuna takawa da suke magana a kai ba irin wannan ba ce kuma za ka yi mamaki ka ce to yaya suke kaiwa irin wannan matsayi ta daribi ne abin da ke cewa training za ka saba kanka da kanka ne da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan sai ka kai matsayin da kai ma wani ba zai fahimce ka ba amma ba sai ka bar abin da Allah baya so ka kama abin da Allah ta'ala yake so in kai haka shi shikenan Allah ta'ala zai rika janka yana janka yana janka har ka kai matsayin da Allah zai zamanto shine hannunka da kake kamo da shi shine kafarka da kake tafiya da shi da ita shine bakinka wanda kake magana da shi kuma in kai rantsuwa Allah zai cika maka in kai alkawari Allah zai tabbatar maka da shi wa'annan su ne bayan Allah su ne Allah yake cewa in kai gaba da su man adali waliyan fakar azantuhu bil har irin wa'annan mutanen kenan sun bauta wa Allah sun yi iya abin da lai tsakanin su Allah subhanahu wataala to wannan su ne sufaye da ake magana a kansu to a gurguje da za a yi tambaya a ce to in wannan shine sufanci wanda na tabbata kowa a ransa nan wajen balil insanu ala nafsihi basira walau alƙa ma'azira duk wanda yake nan in kai sufin ne yanzu ka sani in kuma kai sufa ne ka sani in ma sufa fawa ne ka sani kafi kowa sani a nan wajen ba wanda za a ce masa kaza kowa ya sani in ta kawakka irin wannan ce to za ka fahimci abin da ake cewa in ba irin wannan ba ce kai ma ka san ba irin da kake da ita ba harkar sufanci babu yaudarar kai a cikinsa domin abu ne tsakaninka da Allah ta'ala shi kuma Allah ta'ala ba a yaudararsa Allah ta'ala ba a masa kwana-kwana Allah ba a masa wayo domin ya san abin da ke zuciyarka ya alamu Mamar, rabbi hiddu duhuru waho bi mata tibihi khabiru ya san yau ya san jiya kuma ya san gobe tunanin da zamu gobe Allah ta'ala ya san shi so ka anan wajen duk wanda ya san hanya yake bi ya sani amma muna ƙara maimaitawa tabbas sufanci kamar sauran ilman duniya a zamanin da lafiya lau yake amma daga baya ya fuskanci matsala wannan kuma ba su sufanci bane duk ilimin duniya haka suke lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi akwai sunna amma sahabbai ba sa yin karya a lokacin Anas dan Maliku yana cewa kunna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yakzibu ba'duna ala ba'd mu zamanin manzo Allah wani baya wani karya amma daga baya sai aka samu makaryata a cikin hadisin manzala. kaga ƙarya ta shiga hadisin manzala, ba hadisin annabin ne matsala ba masu yin ƙarya su ne matsala to haka duk ilimin duniya idan ka ɗauko na hau wanda yake karanta larabci za ka ga littattafan da ake karantawa mafi yawanci na da ƙama zaidun ne wa zaraba amran a zaidun ne wa mata bakarun ko amrun amma littafin zamani ja'a muhammadu ne wa ra'aitu jibrila wa aishatu haka ake yanzu da ba a faɗa sunan manzan Allah ka je soro har ka shekara talatin kana karatun nahau tun daga aya ɗalibal irabi haka ka je kan alfiya haka ka je kan ba albaharul muhit har ka gama ga baki ɗaya ba za ka taɓa jin malamin soro ya maka misali da sunan manzan Allah ba ko sunan abubakar ko sunan nana aisha ko sunan alhassan ko sunan ba zai taɓa yi ba zaidu ne amru ne bakaru ne an gane ko kullum dai daraba zaidun amran ko malam yana ba mu labari malamin mu yace babana ke da ce wata rana wani almajiri sai malamin sai ce ka bada misali kawai sai ce mata amrun sai aka ce ah, to me yasa mata amrun ce to ai kullun shi ake duka tunda daraba zaidun amran daraba zaidun amran aka ce ga misali sai ce mata amrun wai amur ya mutu aka ce aya ya ce to ai shine kullun ake duka ba sai ya mutu ba an gane ko wannan yana nuna cewa a soro zaidu ne amru ne bakaru ne sai dadu amma ba a faɗa sunan manzala amma yanzu ka ɗauko littafai na wannan na islamiyya da ake gani al'arabiyyar ta jadida wane ne wane ne nahu duwadu za a ga ana sa maka muhammadu a ciki muhammadu aliyu abubakar saboda me shi ma larabcin ya lalace ba girmamawa a cikinsa to duk fannin duniya haka yake to sufanci shi ma ya fuskanci wannan matsala yadda fannin can ya shiga haka wannan haka ma sufanci wannan matsala sufanci ya fuskanta to suna da yawa amma kaɗan daga cikinsu ga guda biyar ko guda uku na ɗaya mummunar fahimta da ake wasufancin mummunar fahimta da ake wasufancin wannan ta faru ne saboda wa'anda suka yi rubuce-rubuce a kan sufanci yaya baturen da yake ƙasar germany zai zo kano ya ce zai koya wa mutanen kano hausa zai yiwu hankali ba zai yi bayi yaya wanda bai ya rabe sai a ce ya zo zaria zai koya 'yan Zariya hausa ashe bahaushe zai je koya bai rabe yarmanci kenan to turawa ne suka shigo cikin addinin musulunci suka iya larabci suka karanta littattafanmu ba a gaban malamai ba kutubi muke kiransu ka karanta littafi da kanka abinda ka fahimta shine karatu ba abinda malamin ka ya gaya maka ba wanda mu a musulunci duk wanda yake kutubi ne ba a karɓar ilimi a wajensa duk kutubi ba a karɓar ilimi a wajensa sai ka je gaban malami ka zauna ya biya maka to kai ne almajirin ilimi in ka zama malami kai ne malami amma zuwa suka yi suka kalli ƙasar larabawa suka yi rubuce-rubucensu akan wannan ne suka rika rubutu akan sufanci su ne suke cewa da sufanci da kiristanci da yahudanci da zauradoshta ga baki ɗaya addini ɗaya ne fahimta ɗaya ce haka suke faɗa hadda ma budanci budism da ake faɗa na buda ɗin nan duka gaba ɗaya suka ce addini ɗaya ne budanci da zuradushta da yahudanci da kiristanci da sufanci suka ce duk abu guda ɗaya ne abin da suke cewa shine asalin malamai na sufanci kiristoci ne da yahudawa da kuma masu bin addinin zoradoshta masu bauta rana kenan da kuma masu bin addinin buda na kasar indiya da wani bangare na china kenan wayannan su ne suka shigo addinin musulunci sai suka taho da basirarsu da fahimtarsu shine suke shigo da ita cikin koyarwa ta sufanci na musulunci sauka haka suke faɗa amma abin da muke faɗa shine komai yana da tsari yanzu dan musulmi ya yi karya sai ka ce musulunci yana koyar da karya ba kai mana adalci ba dan dan najeriya ya ji ya yi laifi sai ka ce di yan najeriya haka suke ba kai mana adalci ba so ku wannan abin da suke faɗa ɗaukansa muke mu aje a gabanmu mu ce ku nuna mana menene kiristancin a ciki in muka ware idan dai kiristancin shine ka launa kana bauta Allah da azumi irin naka to amma da lari kiristanci in kiristanci shine ka zauna ka yi annabi salati dubu madalla da kiristanci in dai irin wannan ne kuka ce an kawo to madalla da wannan dan ku ya dace da koyarwa ta manzo Allah shar'u man qabla kenan amma idan abu ne na alhulul wal ittihad ka dauka zaka kai wani matsayin da kana zaune Allah ya shiga cikinka Allah ya shiga cikinka wannan ba musulunci bane ba wanda zai kawo mana ra'ayina wai yau kai ne ka zama Allah wannan ba za mu yadda da shi ba ko ka ce yau kuma kai ne ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi da ke ba dan ba addini ba ne ba littafin malami sufi karɓaɓɓe da ya rubuta wannan magana amma akwai irin wannan a kiristanci shine suka ce Allah subhanahu wataala shine ya sauko ya shiga cikin annabi Isa aka yi masa kaza aka yi masa wannan fahimta su kenan amma mu ba mu da wannan ra'ayi kuma a sufanci ba za ka taɓa jin malami na sufanci ya ce maka wai alhulul wal ittihadu gaskiya bane ba za mu yi da wannan ba ba wanda zai ce Allah na shiga jikinsa ko annabi Muhammad na shiga jikinsa a'a amma mun yadda zaka samu kusanci da Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ta'ala zai iya maka ilhama a cikin zuciyarka na ilimi da alkhairi da mukashafat duka zai maka wannan magana ba mu tijanawa ba ibnu taimiyya ma ya faɗi wannan magana akwai littafin ɗaya daga cikin almajiransa shine imamu shaukani ya rubuta mai suna qatrul wali ala hadithil wali a ciki da yana magana akan karama abin da ya ce shine malaminmu ibn taimiyya ya ce littafin yana nana sai da shi a kasuwa ya ce da karama da mukashafa mukashafatu da ilhamatu duk ga baki ɗansu wajibi ne akan ahalus sunnatu wal jama'a ya yadda cewa addini ne kuma ya yadda cewa Allah yana ba da su illa kawai idan ka samu ilhama ko ka samu mukashafa ko ka ga wata karama ka ɗora ta kan ƙur'ani da sunna in ta dace ka karɓa in bata dace ba kai watsi da ita da na karanta littafin nan sai na ce alhamdulillahi haka shehu tijjani ya faɗa radiyallahu anhu haka ya ce iza sami'tum anni qawlan fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu me bambancin ibnu taymiya da shehu tijjani a nan wajen haka mu ma haka ce mana duk abin da aka faɗa mu kalli mai qur'ani yace in ya saba qur'ani ba ra'ayin shehu tijani bane ba shi bane shi yasa muke mamakin yadda wai har yanzu ana faɗan wai wai wai salatul fati ta fa alqur'ani wannan ai shashanci ne ai yaushe zaka bada wannan abin na tambaye wanto in ta fa qur'ani ya kuma muke wahala hadda daga karanta fatiha da salatul fati a sallah wanne yafi sauri salatul fati amma akwai wanda yake kan salatul fati a sallah kaga babu ashe kaga kai ne kake faɗa haka mu ba ra'ayin mu kenan ba ba kuma fahimta mu kenan ba so ka adalci shine mummunan fahimta da muka samu da wasu suke shigo da cikin sufanci wannan ya taimaka wajen ɗaukar cewa sufancin nan ba ma addini ba ne ko kuma ka ga malami bai ma fahimci addini ba bai ma fahimci wato abin da ya kamata ya sai na arkanul islamil khams ba amma kuma shine jagora shi yake koya wa mutane ilimi shi yake koya mutane sufanci to yaya mutumin da bai iya sallah ba bai san hukunce-hukuncen azumi ba yaya zai zama shehi ya zai samu muridi kai ka taɓa jin shehi ya zama jahili babu shi ai ka kalli shehu ibrahim kana jin shehu ibrahim da sunan ɗariƙar tijjaniya ya gagari duniya da tijjaniya ya je ai da ilimi ne ai saudi arabia suna tijjaniya ne ba sa yi amma sai da zama taimakin shugaban malamai na duniya shugaban malamai na duniya wani zama ma da aka yi a karaci shi ya jagoranci zama shi ne shugaban wannan majalisa ta malaman duniya ba fa ta ƙauyenku ko ta garinku ba da kake hayaniya ba wannan ba duniya ake magana ba duniya ba ilimi ba ne ilimi ne to wannan shi ne ake nufi kuma shehu ibrahim shi ne ɗebo 'ya'yansa ya zo da su kano guda goma ya gaya wa sarki sunusi ya ce zan kai 'ya'yana jami'a ta aza ku ma malaman kun samu dama ku tura 'ya'yanku idan shehi baya son ilimi me yasa ya mana haka ashe kaga rashin ilimi ba zai sa ka zama wato ba baka da ilimi ba za ka zama jagora ba mummunan fahimta kuma tana faruwa ne daga inda aka samu malamin da bai san abin da yake ba ya tara almajirai a gabansu ya yi ta kwarara musu karya a ce wai ilimin shine labarin karama yau labarin karama a ba ilimi bane yayi ba ilimi bane amma haka ake sai a tara mutane a ta bayanin karama karya gaskiya duk a ta faɗa su kuma ba a yi ba ba yi ba wani ya rubuta littafi sai da baki daga a suka zo aka tambaye su gaske ne an yi kaza ba a yi ba kaza fa ba a yi ba kaza fa ba a yi ba saboda ba domin shi ibrahim ba wannan yake koya mutane ba cewa ke a yi karatu a yi zikiri a ba allah a bauta wa Allah a yi karatu haka kullum wa'azinsa yake duk ka ɗauko gomin shi ibrahim da yake zuwa najeriya abu na farko sai ya bayani akan arkanul islamil hams sai ya gama sannan ya magana akan zikiri kuma sai ya gama tsaf sannan kuma a ƙarshe zai ce a tafa nemi karatu domin babu ilimi sufanci ba zai tabbata ba da inda jahilci ba za a yi sufanci ba sai dai a je a wani abu can daban wanda kuma addinin musulunci ba zai farin ciki da shi ba sakon abu na farko shine su ulfaham mummunan fahimta da ake yi wa sufanci abu na biyu kuma shine malaman da suke karantarwa sun yi watsi da aikin da aka dora musu malamai wasu daga cikin jagorori sun yi watsi da abin da aka dora musu menene shi shehu ibrahim radiyallahu anhu duk sanda zai baro kaulaha akwai makarantarsa yana da wakilin da yake karantarwa idan shehu ibrahim yana nan radiyallahu anhu shi yake karantarwa kuma ya gina makaranta ta zamani yanzu a kano wanda ya fi kowa hudu ba ta juma'a mai daɗi shine Sheikh Muhammad Nasiru Adam na masallacin Shehu Tijani in yana maka larabci duk yadda kake so ka ji sai ka ji ya wuce tunaninka amma a makarantar Shehu Ibrahim ya karatu a Kaulaha bai je Masar ba bai je Masar ba in yana rangada maka larabci zaka sha mamaki amma ba a Kaulaha ya sa shi ladani ne ma na masallacin Shehu Ibrahim amma yanzu ya zama shehi a Kano ladani ne lokacin da shehi na dare shi ne lada ne na karshe a masallacin amma su ne na yanzu a kano shek muhammad nasiru adam an san shi to da a ce ba karatun aka yi ba ya zai zama haka to kaga shehu ibrahim ya ba da daurinsa na karantarwa sannan shehu ibrahim duk inda jirgin sama yake sauka a duniya a san da yake da rai shehu ibrahim ya sauka a wannan airport ko ina a duniya inda jirgin yana sauka international airport international show ibrahim ya sauka a nan wajen tambayi mai yaje yi karantarwa yaje yi karantarwa yaje yi ya wayar da kan mutane ga yadda ɗarika take domin babu ilimi ba za a fahimci dariƙa ba show ibrahim haka yi ta wannan yawon a duniya an je china an je pakistan an je kasashen larabawa dama najeriya ba a magana ya zo kano ya zo kaduna ya zo kano ya zo kaduna babu adadi ya zo ya zo ya zo na an yi shi da yawa ba. amma mai ya zo yi biki ne yake kawo shi ba biki ba ne in ya zo sai an yi majalisi ku tambaye shi shehunne na nan za su ba ku labarin majalisin da ake a nan kaduna ai majalisi yake yi wannan majalisin ilmantar da mutane yake yadda ya kamata a san sufanci kuma yadda ya kamata a tafi da rayuwa a bisa tsari na addinin musulunci to amma yanzu ne yake faruwa shi malaman dama bai ma yi karatu ba in ka mazanta a yi karatu sai ku bata amma ba akwai labari na molanka aka akwai labari labari ne kawai na molanka ai kaza kaza ai kaza da kaza amma babu hujja babu sanadi sai shaci faɗi kawai shi ma an kaza da shi bai san da aka yi abin ba amma dai ana ta yaya ta wayannan labaran amma ina tabbatar muku cewa ina tabbatar muku cewa irin wayannan malaman su ne mafiya hatsari a rayuwar sufanci wallahi su ne mafiya hatsari a rayuwar sufanci wayanda ba sa koyar da mutane hakikanin sufanci dan su ma ba sani ba ko ka ji mutum yana faɗan kalmomin da shi ma an ka tsare kace bayani bai gane ba wani mawaƙi a Kano ya wata waka aka tambaye shi baitin ce wallahi jiya ana faɗa shi ma ya faɗa to ba daidai bane wannan ai kana faɗan kalmomi masu nauyi a sufanci amma an ce maka me bayanin su kai ma baka sani ba to kuma kai ya faɗa to irin wa'annan hatsari ne kwarai da gaske saka dolan dole ya zamanto wanda ya yadda zai zama jagora to ya je ya karatu ba wai ka tara mutane ba ka san me za ka gaya musu ba shari'a ba ta ce haka ba ni ina faɗa ni daga kano nake shehunai na zamanin mu muna yara mun sai da suke da shehu mai hula ko yau da safe an karanta a gidan shehu mai hula shine gidan mu inda na sani ko yau da safe an karanta a gidan shehu mai hula mahaifina ya fi shekara saba'in amma har yanzu yana karantarwa ni ma har yanzu ina karantarwa ina yin karatu kuma ina karantarwa haka ake rayuwa sai kanka ya waye amma idan ya zama to kai kawai kun zamanto kawai in ma'atan kenan an yi nan kamar yan kallon bal bu an yi nan an dawo bu an yi nan to karshe da kai da rayuwar dan bal duk ɗaya ne dan bal bai san me yake ba kai ma baka san me kake ba kai saporta wahala kake sha wahala kake sha bana ko waya a ce an yi bal wani waya mutu saboda bakin ciki kuma wanda ya ci ballan ya sa ya mutu din ba shi ɗayan ya bashi rigarsa sun yi canja ba ba haka bane ka mutu to me kenan to irin wannan rayuwar ake gudu so ka wajibi ne wajibi ne zama to almajirai in kuka je gaban malami sai kuka ji labarai ake yi na molanka ku kyale shi ku tafi wata makarantar inda ake yin karatu in babu ilimi babu ci gaban zubanci in ku kuna taruwa a gabansa to kuma kun yi musharaka a wajen aikata abin da bai kamata ba so ko wajibi a lura in ba karantarwa ake ba a ban malamin a je wajen malamin da yake karantarwa shi ma sai ya je karo karatu sai a taimaka addinin musulunci ga baki daya abu na gaba mu muridan kuma muna da matsala gaskiya matsalar mu shine muna da karancin himma ba mu da himma mu ma ba mu da himma ka tambayi iyaye da kakanni ka ji a da salatul fatihi nawa suke a rana a da salatin annabi nawa suke a rana izi bibiyin nan da aka ce a rika karanta kullum kana karantawa tsakaninka da Allah kana yi wazifan ma ana yin da yadda ya kamata ko kuwa shan kai ake yi fur fur fur an gama ka sa akwai wannan ko ana ba shi fura ba haka ya koyar bai wani fur fur fur fur fur fur ha ba haba haba mala haba haba ai wasa kenan wannan an gane ko ai ba haka ake ba kai ko kana neman kusanci da Allah to kuma Allah zaka yi dungushe haba Allah zaka yi haka kuma an gane ko kai in za a baka sai an ta in kuma zaka ba Allah sai kai da kaga dama to ai ba haka ake ba an gane ko to irin wannan yadda ake din shi ma yana cikin karancin himma in kana da himma idan himma ka aliya ce ka bincika ka ji malamai ku karanta tarihin shehu tijjani radiyallahu anhu akwai wuridan da a ƙarshen sati da shehi zai yi wa fati shehu tijjani sai da ya raba wa muridansa guda goma ya ce su za da suka fara ya musu nauyi cewa ya su da masa da abinsa wurdin da yake yi wani ma sai da ya raba za a iya yinsa ga matsayinsa fa ga matsayinsa ya kasance yana ganin manzan Allah a kodayaushe amma duk da haka ga nauyin da ya dora kansa na wuri to kai ne kake yi ba ma dan azumin nan ma na nafila ba ma yi karatun qur'anin nan ba a yi ba a taimakon mutane hira ta fi yawa a mu. to wannan karancin himma ne amma ka bincika ka ji malaman da yaya suke yaya suke za ka ji kullum in ba an je makaranta ba ba sallah ake yi ba ba azumi ba za ka ana zaune an yi shiru ana attafakkuru fi makhluqatillah tunani ake yi akan wato ainihin halittar Allah subhanahu wa ta'ala da irin ikon da Allah ya shimfiɗa a cikin kaunu ga baki dayansu. wannan haka ya kamata mu kasance so ka lalle mu muridai mu gane cewa muna da matsala ta ba ma jajircewa akan rike wannan alkawari namu na wuridi na zikiri da abin da ya kama da haka wato ba da misali ni da abin da na fi sani shehu mai hula Allah ya ji kansa Allah gafarta masa ya kai matsayin da yana karantarwa amma likita ya ce ya hana shi magana wai saboda maganar tana taya masa da olsa aka hana shi cin tuwo sai dai daga cin ganye haka aka manna ɗinsa amma ta kai ta kawo shi mai hula ko yanzu ka je sauran makaranta ba a canza masa gini ba akwai yar taga nan shehu mai kula zai tashi ya jingina ana jan karatun yana yin fasara ana ja yana fasara ya jingina haka a cikin bango an fa kai matsayin da ba zai iya tafiya ba amma zai jingina sai ya yi karantarwar saboda himma da yake da ita kuma ba a taba zuwa karatu ya ce wai a watse ba sai dai ku ku ji tausayinsa ku tafi kuna so ka ai karatu eh to ka ku yadda ga littafi amma matukar ya ga littafi sai an yi sauka idan bai da lafiya za ku je duba shi sai dai kowa ya ɓoye sa a masallaci amma duk wanda ya je littafi gaban shai sai an yi karatu sai an karatu na taɓa gaya malam sirata nan nake ca na ga wani abu a gidanmu ni da ke ni nan zamani ne kawai sai jami'a ta motsa bene na hau na tadda mahaifina ana masa karo ruwa amma wai a sa wani yana jan baki wani malam usman mutumin sokoto wai yana jan baki ne masa fasara ruwa ba ke kara masa ba wai ana jan baki kawai na hau na ce mala usman mai ya talata shi ka sauka kasa ni na koro shi saboda ni na zamani ne amma sai da babana ya mun faɗa ya la a kore shi na ce to ai baka da lafiya ya ce to ai na ganewa ni ko kaga ba zai yi ba ni yanzu nan da na gaji zama zan kuma an fara na fasa magana saboda ni ban da himma amma ƙarin ruwa ake masa wai amma yana karantarwa ga wancan baya iya zama sai ya jingina amma sai ya karantar don Allah muna da irin wannan himma kuma koyi suke da manzan Allah annabi yana yin sallah kafasa ta kumbura bai ci abinci ba kwana da kwanaki sai dabino za a tsotsa amma dutse zai daura a jikinsa yana yin sallar haka nana aisha tana ya rasulullahi an ba gafarta maka ka hakura ya ci afala akunu abdan shakura ba ka ce ba wannan shine koyi da manzan Allah to haka ya kamata kai ma ka riƙa irin wannan abu alhassan basri yana cewa sai da ya zauna a gaban wani malaminsa shekara takwas ya ce tun da yake bai taba zama gwiwarsa ba ta taba gwiwa malamin ba saboda baya fashin makaranta ya ce in ne wa malami na hidima har sai da baiwa gidansa dauka nema ba wani a gida saboda himma ta leko yana nan ta shiga yana nan har ya ce waye a walgu kofa ta ce wannan yaron naka ne da kasau bata ma san hasanul fasari almajirin malam ne ta ɗauka bawan gidan ne saboda himma mai nauyi da kuma dagewa akan abin da ya kamata shi za yi don allah mu haka muke yi in neman ilimin ne a kasar ake jin sa? a kasar mai karfin hali shine zai dauka yana kallo amma a kasar yanzu ya wuce kasar ma a waya ake jin karatun a waya saboda ba mu da himma ba a zuwa makaranta sai dai a gama kawai ka ji to wannan yana cikin abin da mu kuma ya cuce mu har abada a gane duk ilimin duniya mai amfani shine wanda ka je gaban malami ka yi shi amma abin da kawai ka ji a rediyo ko kuma abin da kawai ka karanta ka fahimta tabbatar tabbatarsa a zuciyarka da yadda za ka fahimta bai kai ɗaya cikin ɗari na wanda ya je gaban malami ya zauna ba domin kana tambaya ya za ka yi sannan wani abun kuma malam in yana kallon ka basirar Allah ya fi kawo ta ya cikakken bayani akan abubuwa amma mu zamani ya sa ba haka ake ba kowa in ya koma gida yau don allah yi lissafin nan yi lissafin nan da kanka muna da salloli guda biyar a addinin musulunci kowace sallah ka ba ta minti goma sha biyar sha biyar sau biyar nawa kenan saba'in da minti saba'in da biyar ko to ka cire minti saba'in da biyar daga cikin awa ashirin da hudu ragowar me kake yi ka tambaye kanka me kake ragowar me kake yi hira ce da shan kai da maganganu marasa amfani da sauransu lokaci nawa ka ba Allah shi dai wancan naka ne dan baka ba za a saka wuta sallah biyar dole kai in kuma kaki wa man sha fa dubin ne wa man sha fa ne kafur dole kai wannan dole kai to cire lokacin dole rako me ka ba Allah a nan ne za ka sani wani malami na cewa duk wanda yake so ya san matsayinsa a wajen Allah to ya gano matsayin Allah a wajensa duk yadda kake jin Allah a zuciyarka to haka Allah yake jinka a wajensa in baka damu da Allah ba Allah bai damu da kai ba in ka ba wa Allah lokaci minti ɗaya rayuwarka Allah minti ɗan shi ma zai baka in minti goma ne minti goma zai baka yadda kake jin Allah a wajenka haka Allah yake jinsa a wajenka ba wani bambanci shine ma'ana balil insanu ala nafsihi basira kowa ya tambaye kansa da kansa kowa yadda kake haka kake a wajen Allah ta'ala yadda ka ɗauki Allah haka Allah ta'ala ya ɗauke ka to shi yasa rashin himma ta muridai ita ma matsala ce a cikin wannan harka ta mata ta sufanci gaskiya ba ma neman abu yadda ya kamata kuma yadda ma muka nema din wato baya tafiya daidai wa daida abu na gaba na biyar shine sabawa magabata sabawa magabata ita ma wannan wata matsala ce mai nauyin gaske da yawa abubuwan da ake yi a yanzu ba haka shehunai suka yi rayuwarsu ba ko shehudan da muka tarar mu muna yara ka kalli rayuwarsu ba irin taka bace abin da muke yi daban abin da suke yi muke yi su kuma suke yi daban wannan ne yasa ake ganin sufancin namu kamar karatun jami'a ne alhali ka je ka kalli rayuwar wayannan magabata yanzu ake bada labari akan shubuha malamin da ba zai iya zama wato ainihin ya gadin macen da ba tasa ba ta ba wannan mama akwai almajirin da yake zuwa wajen malaminsa su abin da aka almajir ibn abbas ne amma ɗauka suka ma makaho ne saboda kullum zai zai gidan da ya sandansa ƙasa yake kallo haka ko mutane baya kallo in ya sallama egg ta fito baban kina nan baya nan to ce na zo sai kawai ya juya haka in ta zo waban ya dawo ya ce makahon nan ya zo neman ka dabba ta taba ganin gidansa ba makahon nan ya zo neman ka haka take cewa dan ba taba ganin gidan wannan mutumin ba mu kuma yanzu yaya makadara ma ka ɗauko matarka har sa ta kallo kake dan haka ko haka ake yanzu saboda me rayuwata mun saba magabata kuma gabata mai suka yi annabi suka bi da sahabban manzan Allah da sauransu suka yadda rayuwarsu ta Allah ce mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko yaro ne ka aike shi in ya tabbata zai dawo wajen ka to ba zai ma wasa ba to balle kai da kawo ka akai baka roƙa ba aka kawo ka baka shirya ba baka sani ba kuma rinna za a ɗauke ka ba za a yi shawara da kai ba haka muke rayuwa a nan duniyar ba to ya za ka zo kai abin da kaga dama bayan kuma ga magabata yadda suka yi rayuwarsu shi yasa har yanzu albarkacin su muke ci ko da abubuwan da suka rubuta ka gani ga wahalar da suka sha amma ga abin da suka rubuta na ilimi da sauran abubuwa to shi yasa wajibi malamai suna cewa ba abin da zai gyara al'ummar yanzu sai abin da ya gyara al'ummar farko abinda malaman farko suka yi suka gyaru shi mutane yanzu za su gyaru abinda sahabbai suka yi suka zama nagari mu ma muna so mu zama nagari sai mun biyayya a gare su abinda su shehu tijjani suka yi suka kai matsayin da suka yi a wajen Allah muridansa abinda suka yi musu mu ma haka za mu yi shehu nan abinda shehu Ibrahim ya a zamaninsa da almajiransa da suka bi shi to wannan almajiran kana so ka zama irin su kai ma sai ka bi hanya irin tasu to ka je ka ɗauka duk almajirin shehu ibrahim radiyallahu anhu ka bincika rayuwarsa ka gani ka je ka bincika ka gani ka karanta a tabaka tabaka ta tijaniya ka ga irin almajiran da suke ciki ka karanta tarihi na almajiran shehu ibrahim ka karanta almalafun nijeri almajiran littafin da ya tara ɗaliban shehu ibrahim na najeriya ka je ka karanta ka gani ka karanta tarihinsu kaga kowa irin almajiran da suke karkashinsa da irin abubuwan da ya na hidima da irin yadda mutane suke jin su a ransa da irin abubuwan da suka yi wanda yanzu ba ma iya su ba ma iya su yanzu kaga shehu ibrahim yas radiyallahu anhu shi ne zai zo kano a tara masa dukiya ta hadiya amma kan ya hau jirgi duk ya rabata. duk ya raba ta kuma wanda ya je ya taba zuwa maulidi kaula a ya ga abin da ake me ka kai me ka ci ka bincika me ka kai me ka ci da aka je bude masallaci me ka kai me ka ci ka tambaye kanka ai mutane sun je sun gani in suna so su tara kuɗi sai su tara ai amma me amfanin kuɗin me amfaninsa shugabanci kuma Allah ne yake bayarwa to Allah ya ce zo ina son ka na ɗaukaka ka wa iza mustafa muhaiminu shay'an sharrafa shay'a zalika istifa'u in Allah ya zabe ka baka buƙatar wani ya zabe ka in Allah ya ce yana son ka Allah zai shela mala'ikun sama ku shaida ina son wani a faɗa haka za a ta faɗa har mala'iku na sama ta bakwai daga can kuma a ce a zo ƙasa a shela Allah yana son wani jama'a ku so shi haka Allah ya yaushe Ibrahim ba wai ba wai takarar siyasa ya tsaya ba a'a Allah ne ce ina son sa sai zama to duk inda ya je mutane suna son sa to me yawa Allah shi kuma me yawa Allah yawa Allah abinda Allah yake so ne ya bi Allah ya bi annabi ya bi rayuwa kyakkyawa to kai ma haka ake so kai in kai haka wallahi zaka sha mamaki za ka sha mamaki matuƙa shi Allah baiwarsa tana da yawa kuma Allah yana sanya sirrinsa inda ya ga dama amma fa sai ya zaɓe ka kai kuma sai ka bi hanyar zaɓin sai kai abin da Allah yake so nan ne Allah zai matso da kai wajensa in ya matso da kai sai ya sakan maka abubuwa sai a yi ta mamaki sai a ga ka kaɗan amma in kana magana za a ce wannan ina ya karanta Allah ne ya shi wa Allah nahu min ladunna ilma ba baiwa ce ta Allah ta'ala ba to shi yasa gaskiya mutanen yanzu mun saba wa malamai na da abinda da suke yi daban ne abin muke yi daban ne kuma kowa ya bincika rayuwarsa tsakaninsa da shehinsa za ga yadda shehin yake tafi da rayuwarsa kai kuma taka ba irin tasa bace kuma kai da shi ne naka shehin ka yana koya maka san juna